وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu sauraron mu muna muku barka da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin mai albarka wato shirin ayyukan mujaddadi a inda muke karanto muku aikace aikace na mujaddadi tun daga abin da ya shafi jihadin sa na kafa daular Usmaniyya har zuwa kuma rubuce rubucen da yayi da kuma aikace-aikacen da mataimakansa suka yi tun daga ‘yan uwansa har zuwa ‘ya'yansa, muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Idan ba ku manta ba, muna nan cikin littafin nasa na iyya'u Sunna wa Ihmadul Bid'a, littafin da mujaddadi ya rubuta idan ba a manta ba, muna nan cikin babin nan nashi mai magana game da biyayya ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma maganganun magabata a wajen biyayya ga sunna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tun daga sahabbai har zuwa tabi'ai har zuwa tabi'it tabi'ina mun ji ya kawo muna yadda sabai ke biya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma maganganun da aka samu a wajen su wajen wajabcin biye sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har muka kawo ga tabi'ai muka kawo ga tabi'u tabi'ina irin su Imam Malik irin su Imam shafi irin su Abu Hanifa da sauran waɗanda suka biyo daga baya duka ya kawo mana asar din su na wajabcin biye sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shine yau mu tashi inda Malik yake cewa qultu ala hadha sabil nike cewa to bisa ga wannan hanyar da ka je sabon manzo Allah su yi bayani game da biyar sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka biyo bayan sabon manzo Allah akan haka ne ani almubalaga mubalaga fi ittiba'i sunna ina nuhin kaiwar matukar da aka yi wajen biyar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan hanyar wacce na bil bid'a da kuma nisantar bid'a wannan hanyar ta kaiwa matuka a wajen biye sunan manzon Allah da kuma nisantar bidiya shine kana jami'u sahaba haka ne hanyar dukkan sabon manzon Allah kamar yadda kuka ji ya kawo muna a can karatun mu da ya gabata wattabi'ina kuma shine hanyar dukkan tabi'an manzon tabi'ai ga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka tabi'i tabi'in su haka suke ridwanullahi ala jami'ihim maliki cewa yarda Allah ta tabbata a kansu dukkanin su tun daga sahabbai hatta bi tabi'ina har zuwa da wayanda suka biyo ba gare su da kirtawa da kuma aqidan tuwa irin aqidar su wa humul ladina shahida lahumur rasul sallallahu alaihi wa sallama bil fadila kuma wayannan sabon manzon Allah da wayannan tabi'i tabi'in da su tabi'an ma kansu to su ne fa wa'inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar da shaida cewa suna da madaukaka suna da falala fiye da sauran wa'inda ba su ba to yi manzo Allah ya faɗa in ji mujaddadi kamar da hadisi ya tabbata a cikin littafan sunna manzo Allah na cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum fiyayyen karni shine karnin karni na da manzo Allah ya rayu a cikin sa karnin sabon manzo Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama ce babu ni karni a duniya wanda yake wannan karni albarka karni da manzo Allah ya rayu a cikin sa su Abubakar suka rayu tare da shi su Umar su Usman sauran sabban manzo Allah suka rayu a wannan karni wannan karni ya wuce ko ni karni daraja ya wuce ko ni karni muhimmanci da alkhairi a cikin al'umma domin ba taba wani karni da ya kai shi ba tun daga tun lokacin da Allah ya yi duniya ba taɓa samu wani ƙarni mai albarka irin wannan ƙarnin da aka yi ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sa ba wanda sabon manzo Allah suka tarbi manzo Allah suka taimaka masa suka taimaka ma addinin sa ba a taɓa samun ƙarni da ya kai wannan ƙarni albarka tun daga ku lokacin da Allah ya duniya dukkan annaba wanda suka wuce babu wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daraja wannan tassa kuma karnin sa ya wuce dukkan karni annabawa haka kuma nan gaba ba za a taba yin wani karnin da ya kai karnin nan na manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama har a nadi duniyar nan to wannan haka abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa sannan kuma sai yake cewa summal ladhina yalunahum sannan kuma wa'anda za su biyo bayan wannan karni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ladini ya yalunahum sannan kuma wa'anda za su biyo ba gare su su kuma wato tabi'i tabi'ina kinan to kaga ya tabbata kinan wannan karni na sabon manzo Allah ya wuce ko ne karni sai mai bi masa karnin tabi'ai sai mai bi masa karnin tabi'i tabi'ina wayannan su ne sun kafi ko ne karni in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma mujaddadi ya ci gaba da cewa wa qala fil madkhal na ibn al-hajj kenan madkhal na ibn al wanda mujaddadi yakan yawan a cikin wannan littafi yakan fa'idantu da wannan littafi a wajen rubuce sa a gurare daban-daban musamman wannan littafi namu na ihya'us sunna wa ikhbadul media malike cewa a cikin madkhal kadibi abun da yake fada yana cewa wanzuru ila hikmati shari'i salawatullahi alaihi wa salamu yace ku diba ku ga irin hikima ta mai shar'antawa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi hadhihi alqurun ga wayannan karnukan da ya ambata ya shaida cewa su suka fi kowane karni daraja a duniyan nan ku diba ku gani kaifa khassahum bil fadila ya Allah manzon Allah ya keɓance wannan da cewa suke da falla wadda ta tsara kowane karni duna gairihim bai ambace su karnuka ba ga karni annabi Musa ga annabi Isa ga annabi Adam ga annabi Musa dukkan annabawa ga su amma kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance wannan karnin da fi cewa ya fi dukkan sauran karnunuka وإن كان غيرهم من القرون في كثير منهم ko da yake sauran wasu karnukan da manzo Allah bai ambata ba to ko su kansu suna da irin nasu alkhairi suna da irin tasu falala sai dai kuma ba su kai falalar wannan ba to kaga shi yasa sai aka keɓance su ba ambace su karni annabi Musa akwai alkhairi da albarka a cikin annabi Isa akwai alkhairi da albarka a cikin su annabi Hudu su annabi Ismail su annabi Ishaqa su annabi Dawud su annabi Suleiman su annabawa gaba ɗaya su suna tattare da alkhairi haka ba wucewar annabawan gaba ɗaya har manzo Allah ya zo ya wuce duniya to dukkan kuma za a samu karnunuka masu alkhairi ko da bayan wucewar manzo Allah ne ko da bayan wucewar sahabbai ko da bayan wucewar tabi'ut tabi'in ko da bayan wucewar tabi'ut tabi'ut tabi'ina akan samu karni mai alkhairi domin al'umma manzo Allah ba za su gushe ba cikin alkhairi duk suna da alkhairi amma dukkan su ba su kai karnin nan dai na manzo Allah ba da kuma karnin da ke biyo ma na manzo Allah da karnin da ke biyo ma wanda ke biyo ma na manzo Allah dukkan karnukan da aka taba duniya ba wanda ya kai wayannan karnuka alkhairi a musulunce ba wanda ya kai su falala a musulunce to wannan shine ah, mai madakhal yake cewa kamar yadda mujarrid yake haka ito mun a wannan gurin yake cewa ko da yake a sauran karnuka duk suna da alkhairi lakin ikhtassat tilkal kurunu bimadhiyatin la yuwadhihim fiha ghayruhum wa hiya anna Allah azza wa jalla khassahum liiqamati dinihi wa ila'i kalimatihi yake cikin karnunukan gaba ɗaya ba wani karnin da ake iya haɗawa da wa'annan karnuka a wajen falala kuma darajar da ta har suka samu wannan shiri annallaha azza wa jalla khassahum li iqamati dinihi lalle Allah mai girman ɗaukaka ya keɓance su domin tsayar da addininsa wa ila kalimatihi da kuma daga kalimar Allah domin wannan baiwa ce daga wajen Allah su ne Allah ya zaba. a zamaninsu aka ɗaga kalimar addinin Allah a zamaninsu musulunci yin yaɗu, a zamaninsu musulunci ya samu kahuwa su suka ba da jininsu su suka ba da rayuwarsu su suka ba da dukiyarsu aka ɗaga addinin musulunci mu ko da muka zo dukkan rigimar an gama an yi ta har musulunci ya riga ya kahu sannan muka zo muka iske shi muka hau banza banza haka to amma su ba. to su lokacin sun zo ne lokacin da ake buƙatar a bayar da jini domin kare addinin Allah lokacin da ake buƙatar bayar da dukiya domin kare addinin Allah ko da yake dukkan sauran karnuka da sauran zamunna akwai buƙatar hakan din to amma dai wancan lokaci to ya fi tsarni an fi tsarnin bukata sai malai yake cewa fal qarnul awwal kaga karni na farko khassahumullahu bi khususiyatin la sabila li ahadin an yalhaqa gubara ahadihim Allah ya kebance su da wani irin fifiko wanda ba yadda za a wani mutum ya cimma ƙurarsu fablan an amalihi ballinta ma a ce ya cimma aiki ya yi aiki irin nasu duk yadda ka so ka yi aiki na kwarai duk yadda ka so da abin nan ba za ka iya cimma wannan karni ba li'anna Allah azza wa jalla qad hum bi ru'yati nabiyihim alaihi salatu wa salam domin Allah ya keɓance su da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga su ga manzon Allah idan suka yi tambaya manzon Allah ya ba su amsa su yi sallah bayan manzon Allah a jihadi tare da su wajen ɗaga kalimar Allah Eh, su ba su yi tambayoyi Allah sauko da aya domin ya karɓa tambayoyinsu na ko tabbatar da cewa cikin mu ba wanda ya samu wannan cikin mu ba wanda ya ga zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam haka wa'anda an ma gaba gare mu nan ba taɓa samun wanda ya ga zuwa Allah ba saboda ba mu rayu tare da manzon Allah ba amma sufa ga su mutu ya taso da gidansu ya je ya sallama wa manzon Allah manzon Allah ya fito ya su yi magana su gana da manzon Allah wannan lalle ne wata irin falala ce wadda Allah ya keɓance wa'annan sabon manzo Allah da wannan wa mushahadatahu kuma su gane shi ido da ido wa nuzulul qur'ani alaihim gabban tsariyan kuma ga qur'ani yana saukowa a kansu danyensa ya yatalaqawnahu min famin nabi sallallahu alaihi wasallam suna samu alqur'ani su karbe shi daga bakin manzon Allah ya yatalaqahu min fami jibril alaihi salatu wassalam a lokacin da shi kuma manzon Allah yake karba alqur'ani daga jibrilu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbo alqur'ani daga jibril su kuma shikenan sai su karba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ba karamar falala ba wa khassahum bil qitali bayna yaday nabihi kuma Allah ya kebance su su suka samu dama suka je aka yaki tsakanin su da arna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tare da manzo Allah aka je jihadi wanda kai yanzu ko da zaka je jihadin to sai dai ka je kai kadai ko tare da wani mutum amma ba tare da manzo Allah ba wa nasruhu wa himayatahu kuma suka samu damar taimakon manzo Allah manzo Allah na bukatar ka dauki takobi ka je kai yaki sai ga ka ka dauko ka je ka kama manzo Allah kaga wannan ba karma falala ce ba manzo Allah na bukatar kuɗi sai ka dauko kuɗin ka zo ka ba sa domin a taimaka ma addinin Allah ka ba da rayuwarka ka ba da dukiyarka ka ba da abin da kan mallaka domin taimakon addinin Allah su suka samu wannan kuma gaban manzon Allah wa himayatihi suka ba manzo Allah kariya ta musamman idan arna sun kawo ma manzo Allah hari su sabai suke karewa idan suka zo aka zagi manzo Allah ko aka suki manzo Allah su suke kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaban manzo Allah annabi na kallon aikin su wannan ba karamar falala ce ba wanda wani bai same ta ba wa izlalil kufri wa ihmadihi kuma ta hannunsu aka samu damar durmuyar da kafirci da kuma bice wannan kafirci ruguza kafirci duk daga hannunsu ne kuma gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa raf'i manar al-islam wa ila'i kuma su wa'annan sabon su suka samu dama aka daga tutar musulunci aka daga musulunci ya samu kafuwa da kafafunsa duk ta albarkar zamantakewa su za albarkar kasancewa su tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ba shakka dole a ce suna da falalar da wani bai samu ba wa hifzuhum ayil qur'ani allazi kana yanzilu nujuman nujuman kuma Allah ya ba su dama suka haddace alqur'ani suka karanci alqur'ani a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da alqur'ani yake saukowa aya aya sura sura suna saukowa a lokacin da suka sauko tun kamin wasu sauran ayoyin ba su sauko ba sai su haddace manzo Allah ya kira su ya ce to ga ayoyi sun sauko sai a kira su masu iya rubutawa ciki sai su rubuta wayanda ke haddacewa da kai su haddace manzo Allah ya karanta musu su haddace wannan ba karamar falala ce ba wanda wani bai samu wannan falalar ba su ne kadai Allah ya keɓance da wannan falala bayan wannan kuma duka fa halahumullahu li hifzihi Allah ya sanya su sune suka dace da haddace alkur'ani ya ba su dama kenan suka haddace alkur'ani hatta lam ya ba min harfin wahid har ya zama babu wani harafi daya wanda ya tozarta sun yi kokarin sun kare qur'ani bai samu tozarta ba fa suka tattara alkur'ani wa yassaruhu liman ba'dahum suka sauƙaƙa ƙarƙani ga waɗanda za su biyo baya suka kawo ƙa'idodi da dokoki da rubuta ƙur'ani da har haɗa alƙur'ani yadda ƙur'ani ya zama mai sauƙin haddacewa ga waɗanda za su zo baya gari su kaga wannan ya nuna kenan da albarkacin su ne ƙur'ani ya zama muna da sauki a hali yanzu domin in ba da su ba kaga ba za mu ba za mu samu ƙur'ani a rubuci kamar yadda muka same shi a yanzu ba ba za mu samu ilmi muka al ƙurani rubuci ba kamar yadda muka same shi a hali yanzu hanyoyin karatu alkur'ani gashi sun rubuta yadda aka yi kokari aka tara alkur'ani duk gashi sun rubuta wanda in ba da su ba kaga da bamu samu wannan ba wannan yana nuna muna falala wadda Allah mai girman ɗaukaka ya keɓance su wanda wasu ba su samu wannan wurin ba sai mala yake cewa wa fatahul bilada wal aqalima lil muslimina sai suka yi kokarin suka bubbuɗe garuruwa da ƙauyuka domin musulmai da garuruwa suna ƙarƙashin arna sai gashi sun je sun samu nasara an buɗe wayannan garuruwan da ke a hannun arna sai ya dawo yanzu hannun musulmai wa ma'adu lahum suka yi ƙoƙarin suka shimfiɗa ma musulmai hanyar da za su rayu a kanta hanyar musulunci hanya mai kakka hanya wa hafizu hadisa nabiyihim kuma Allah ya ba su dama suka haddace hadisai na annabinsu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka wa qur'ani hidima suka wa hadisan manzon Allah hidima suka haddace wayannan ayoyin da hadisan fi sudurihim kira zansu wa asbatuha suka tabbatar da wayannan hadisan da kuma ma ayoyin alama yambagi min adamin lahani bisa ga abun da ya dace aka tsare su ta hanyar da wani lahani ba zai shige su ba wani yadda ba yadda za a juya ko a bata su sai ga qur'ani ya haɗu lahiya lau sai ga hadisan manzo Allah sun haɗu lahiyar lau har ma idan a koni hadisin da bai inganta ba kaga sun haska yadda za a gane wanda bai inganta ba da wanda bai inganta ba da wanda ya inganta kaga sai aka aka gane daga nan aka tace hadisan manzo Allah aka tabbatar da Qur'ani lafiyar lau aka tabbatar da hadisai tabbatattu lafiya lau aka yi watsi da wa'inda suke ba su inganta ba aka yi bayanin su wal galabu kuma suka kare alkur'ani cewa kada a samu kuskure a cikinsa haka hadisai ma kar a samu kuskure wasawi ko kuma raukana wato mantuwa wal ghafala ko kuma raukana wannan duka abinda mai ibn al-hajj yake faɗa ce al-madakhal kuma mujaddadi yake hakaito muna abun da ya fada a wannan gurin kenan to daga nan kuma sai yake cewa summa qala ba'da kalamin sai har yanzu dai mai ibn mai madakhal din ya sake faɗa bayan ya wata magana kuma yake falamma amma bauli sabilihim tahirina lokacin da wayannan sahabban da tabi'ut tabi'ina da tabi'ina din suka kama hanya suka wuce suka bar wannan duniyar nan to aqabahum tabi'un sai tabi'ai suka biyo ba gare su bayan sabai su wuce kenan lahum ridwanullahi alaihim wanda yarda Allah ya tabbata ga tabi'ai fa jama'u ma kana min al ahadith suka yi kokarin su kuma tabi'ai suka tattara duk abin da ya tabbata na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muftarika wanda da ake yake daban-daban wannan sahabi na da wannan aya wannan na da wannan hadisi wannan haka to sai ga tabi'ai sun bi su suna ta karantowa a wajen su su ji akwai ni sahabi a kauye kaza su same shi a can akwai ni sahabi a gari kaza su same shi a can akwai ni sahabi a ƙasa kaza su bi shi a can su je su ɗauko wannan ilimin su zo su rubuta aka tabbatar da hadisai aka har su duka ta albarka wannan tabi'u din nan fa jama'u ma kana min al muftariqa abinda ya kasance na hadisai ya rarraba daban-daban daban-daban a hannayen sahabbai suka je suka tattara su wa baqiya ahaduhum yarhalu fi talab al-hadith wa fi al-mas'alati al-wahida ash-shahra wa har aka samu ɗaya daga cikin tabi'ai yakan yi tafiyan wata ɗaya ko wata biyu domin neman hadisi ɗaya ko kuma domin neman wata matsala ɗaya da cikin mas'alolin yi wata ɗaya na tafiya domin ya tarar da wani sahabin da ke da wannan hadisin ya ji ya samo shi sun nemi ilimi a lokacin da neman ilimin yake da wahala ba iri yanzu da ilmuka suka zama masu sauki ba ga Qur'ani a rubuce duk inda ake a kauyen ku ga Al-Qur'ani a internet ga Al-Qur'ani a WhatsApp ga Al-Qur'ani a Facebook ga Al-Qur'ani Toyota ga Al-Qur'ani ga sunan dai Qur'ani daban-daban a cikin wato abubuwan sadarwa na zamani ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma kansu a haka a ko ina rubuce a cikin littafai an rubuta a cikin ma kuma internet an rubuta Eh, bangaren sadarwa duka zaka samu hadisan manzo Allah a rubuce wanda da ba haka ba yau idan kana buƙatar alqur'ani sai ka shiga cikin ɗakin ka kana buƙatar hadisi sai ka shiga cikin ɗakin ka sai kai browsing hadisi kaza ina so in gano ya matsayin ya inganta ko bai inganta ba sai kai browsing yanzu zaka gano ingancin sa ko rashin ingancin sa ko kuma akwai hadisin ko ba hadisin yanzu kana iya ganowa yanzu yanzu kana cikin ɗakin ka amma can dafa ba sa da wannan sai kaga mutum ya tashi ya tafiyar wata ɗaya wata biyu yana neman hadisi guda wannan haka suka ɗauki wannan wahala domin mi domin kare muna wannan addinin domin addini ya iso a hannun mu da a baya kaga kuma sun aikin su Allah ya karba ga abubuwan su iso a hannun mu zai wannan ba abin da an wajibi gare mu kuma a hali yanzu shi ne mu wa wa'annan mutanen kyakkyawar addu'a kuma mu ɗauki hanyar da suka ɗauka domin mu tabbatar da addinin Allah mu raya abun da suka raya mu bi bisa ga hanyar da suka rayu a kanta wannan shi ne zai tabbata muna muna da waton addini kamar da suke da addini idan muka saki hanyar su to ya nuna kenan mun saki addinin ma gaba daya wa babatu amra shari'ati atamma babin suka yi kokarin suka tsare suka daure suka eh, kikkimsa al'amarin shari'a iya kikkimsawa iya daurewa dukkan abin da ake bukata gashi na rubuce zassauki za ka iya cin masa wata laƙawul hakama suka je suka samu hukumce hukumce hukumcin arwalla hukumcin sallah hukumcin zama da makoce aƙida, menene duka suka yi kokarin suka samu su wat tafsiri suka samu tafsiri Alƙur'ani. mi wannan aya ke nufi wannan muhkama ko mutashabiha ne wannan nasikha ce ko mansukha ce wannan duka dai suka je suka nemo min afwahi sahaba kuma duka sun samo shi ne daga bakunan sabon manzon Allah sallallahu alaihi عليه وآله وسلم ridwanullahi alaihim mislu aliyin kama ali bin abi talibin suka samu a hannunsa radiyallahu ta'ala anhu dan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke baban jikokin manzo Allah wa ibn abbasin kama abdullahi dan abbas shi ma dan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hibru hadhihi al-umma kama abubakar siddiq kama umar kama usmanu kama dukkan sahabbai magabata wayanda suka dauko alqur'ani suka dauko hadisi suka karantar irin su abu huraira irin su aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wayannan dukkaninsu tabi'ai sun zo sun nemo ilimi ta hannunsu kuma sun zo sun yada ilimin har ga ilimi ya iso a hannunmu wannan shine dalilin da ya sa wa'annan mutanen ba za a iya cin musu ba saboda alkhairin su wa kana ali ibn abi talib yaqul har ma ali ibn abi talib yana cewa saluni ma dumtu baina aburikum fa inni a'rafu bi azqati as-sama'i mimma ana arifun bi azqati al-ardi wato ali ibn abi talib yana cewa duk abin da ya shafi matsaloli na addini ku zo ku tambaye ni Ali bin Abi Talib don me na sa ababe na hukumce hukumce ilmumukan da ke sama kamar yadda nisa ilmumukan da ke ƙasa yana nufin ya san ilmumukan da Allah ya saukar daga sama alkur'ani kenan ya san ilmumukan da manzo Allah ya karantar ya san ilmuka addini ya ilmuka ya san kuma ilmukan duniya yadda ya san duniya haka ya sa addini haka ake bukatar mutum ya zama kar ya zama ya mai da hankali a bangare ɗaya ya zaina neman ilimi na duniya amma ba ruwansa da ilimi na lahira ko kuma yana neman ilimin lahira amma kuma bai nemi ilimin duniya ba a rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ya kamata kana da ilimin duniya ya kamata kana da ilimin lahira ya kamata kar ka yi wasa da kori ɗaya daga cikin su a'a ka haɗa su duka shine manzo Allah ke cewa ku nemi duniya kamar za ku rayu har abada ku nemi lahira kamar gobe za ku bar wannan duniya wannan haka ke bukata mutu ya zama mai neman duniya mai neman lahira domin duniya za ta taimaka masa wajen tsayar da addini duniya za ta taimaka masa a wajen samun lada mai yawa a gaban Allah domin idan Allah hore ma dukiya ko ya hore ma mulki ko ya hore ma wata alfarma ka samu damar da zaka taimaka ma addininka wanda talaka bai iya samun wannan kana gwamna kana da damar da zaka taimaka ma addini da talaka bai iyawa kana shugaban kasa kana da damar da zaka taimaka ma addininka fiye da yadda wani talaka yake da wannan damar kana babban basaraki kana da wata damar da zaka taimaka ma addinin fiye da wani talakan da bai kai matsayinka ba kana da dukiya ka tara duniya ka tara kuɗi kana da damar da zaka taimaka ma addininka damar da wani tallaka bai samu wannan damar ba to kaga ya kamata kenan idan zaka nema ka nemi duniya ka nemi lahira wannan duniya za ta zama maka ta taimaka ma waje yada addinin Allah abinda an matsala guda ne ya zama duniyar ke kawai ka ba hankali ita ce kadai kan nema baka nemi lahira ba to idan ka sami wannan duniyar ba za ka samu damar amfani da duniyar ba domin neman lahira don dama baka nemi ilimin lahira ba kuma idan ya akwai ilimin duniya sannan akwai ilimin lahira to kuma kaga duniyar Allah ya baka to yanzu Allah ya baka makullai na shiga aljanna ya baka makullai na budewa ka shiga aljanna wannan ta rige gare ka ko ka bude ka shiga ko kuma ka rike makullan har lokacin da zaka mutuwa wani ya karbi wannan makullan shi ya je ya bude ya shiga kai kuma ka je ka bude wuta jahannama ka shiga ya Allah shi kare mu to kaga kenan neman ilimi na duniya wajibi ne neman ilimi na lahira shi ma wajibi ne shi yasa muke kira ga al'ummar mu a lungu da sako suke a birane da kauyuka wajibi ne mu tashi tsaye mu nemi ilimi addini wajibi ne mu tashi tsaye mu nemi ilimin rayuwa wannan wajibi ne wannan shine abin da bi a Abi talibi yake faɗa a wannan guri yana cewa ni na san ilimin sama kamar yadda nisan ilimin ƙasa yana nufin ya san ilimin addini kamar yadda san ilimin duniya saboda ka in kuna buƙatar wani abu na ilimin addini ku zo ku mun tambaya zan ba ku amsa wannan ya nuna kenan me ya nuna sabon manzo Allah sun tsaya sun karantar da al'umma sun karantar da tabi'ai su kuma tabi'ai sun yi kokarin sun karantar da waɗanda ke biyuwa ba gare su har sai rubuce rubuce har yanzu gashi ya iso a hannunmu wa qala haka kuma alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake fada fi ibn Abbas ga Abdullahi da Abbas hibru hadhihi al-umma yace masa al qur'an wanda shine tahinta al-qur'ani wato masani al-qur'ani masanin fasara al-qur'ani masanin lungu da saƙo na a cikin al-qur'ani to wannan abin da manzo Allah bar daga Abdullah da Abbas kin kina wayannan su ne malamai na tabi'ai su ne a hannun su ne tabi'ai suka je suka samu karatu fa mallaka misla haula wanda ya gamu da irin wa'annan manya-manyan sabban nan su Ali ibn Abi Talib su Abdullah ibn Abbas su Abdullah ibn Mas'ud su Abdullah ibn Umar su Abu Hurairata su uh, masadun ma'abi wa qasim manya-manyan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa salama irin su Aisha irin su Hafsa manya-manyan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa salama irin su Abubakar da su Usman wa'annan manya-manyan sabai mutumin da ya gamu da su kuma ya je ya dauko ilimi ta hannunsu kuno ilmuhu ya kaifa kuno ilmuhu ya za ka kaddara iliminsa ka kaddara iliminsa yi daidai da irin namu wanda muka je muka nema ga wasu wa'anda ba wa'annan ba kaga ba zai zama ɗaya ba wa kaifa yakunu haluhu wa ilmuhu ya halinsa zai kasancewa ya iliminsa domin halinsa ma zai sha bamban da namu hali a hali yanzu domin su wa'annan sabon manzo Allah ga kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u da kuma ilimi wanda dama abun da muka sani ne kowane lokaci ba ilimi zalla ake bukata ga mutum ba a'a akwai buƙatar ilimin kwarai da gaske ba shakka sannan kuma akwai buƙatar halaye na ƙuri akwai ɗabi'u akwai buƙatar iya zamantakewa da al'umma da kuma sanin makarimul akhlaqi da aiki da makarimul akhlaq abu ne wanda ake bukata ga al'umma gaba daya to duk wanda ke da wannan bai kai sabon manzon Allah ba domin su sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne daliban manzon Allah su suka samu ilimi daga manzon Allah kuma kun ji yadda suke kokarin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai kenan wanda dalibin manzon Allah dole halin sa da sa. ya sha bamban da ɗalibin wani wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin shi manzon Allah shine ake jewa ko kuma shine ya faɗa da kansa yake bu'istu li utammima makarimal akhlaqi ni ne a aiko ni a duniyan nan domin in cika dukkan kyawawan ɗabi'u da halayen ɗabi'u wannan ɗabi'un da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su a wannan duniya ya karanta da sahabbai sahabbai su karantar da tabi'ai tabi'ai su karantar da tabi'u tabi'in har abu ya iso a hannun mu yanzu a duniya ba taɓa samun mai kyawawan halaye da ɗabi'u irin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama A aiko shi ne domin dukkan sauran halaye na kwarai to manzo Allah duk ya kammala su zamani annabi Adamu akwai kyawawa halaye zamani annabi Ibrahim akwai halaye kyawawa zamani annabi Musa akwai su annabi Isa duka sauran annabawan duka akwai halaye kyawawa har aka zo zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi har zuwa karshen zamani to sauran halayen gaba ɗaya to an haɗa su ne a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tattara su guri ɗaya manzo Allah ya kammala su yazo da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da dukkan wata dabi'a kyawa wadda ake bukata wadda ke taimaka ma a wajen rayuwarka ta inganta wadda za ta taimaka ma a wajen lahirarka ta inganta lalle manzo Allah ya zo da wayannan halayen da ɗabi'un to ka ko ga ashe ɗalibansa da suka yi karatu a hannunsa suka ga karatun practically bayan ya faɗa musu theoretically wajen ilimi annabari to kuma ga ilimi a tasbiki sun gani sun ga yadda yake rayuwa da matansa sun ga yadda yake zama da makotansa sun ga yadda yake zama da sarakuna sun ga yadda yake zama da talakawa sun ga yadda yake zama da kowace jinsi na mutane wannan zai sa su ma su yi koyo da manzo Allah kuma ga su dama makwaita ne a wajen koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dama abinda suke nema su ga ya hali manzo Allah yake don su bi shi saboda haka su mabiyan manzo Allah ne alal ra'si wal aini to wannan kuma kaga ba yadda za ka haɗa halinsu da halin wanda ba su ba fahasala na qur'ani nasibun wafirun aidan fi iqamati hadha ad sai ya zama an samu ta hanyar alqur'ani ko kuma ta hanyar wannan kan an ka samu rabo cikakke wajen tsayar da wannan addini wa ru'yatan marra'a bi aini ra'sihi sahiba shari'a kuma sai gashi sun samu bayan sun ɗebo alqur'ani ga hannu wa'annan sabbai kuma suka dawo kuma ɗaliban sabon manzo Allah ne kuma suka sake kuma ɗogo wani ilimi kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya shafi halaye da ɗabi'u kuma suka samu dama suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da idanuwansu salawatullahi alaihi wa fali falizalika wannan ko shi yasa kanu khairan min alladhina ba'dahum suka yi duk wasu waɗanda za su biyo wa ba gare su saboda irin wannan maziya da wannan daraja wadda Allah mai girma da ɗaukaka ya keɓance su da ita ba yadda za a samu wani wanda ke da irin wannan ɗabi'a ko kuma wanda ya ma kusa gare su muna roƙo Allah subhanahu wataala ya samu dace abubuwan makaranta daidai Allah shi ba da lada kuskure kuma Allah shi yayi muna a madadin mai wannan shirin Ibrahim Salihu Isa da kuma wanda ya tace muna wannan shiri Bashar Aminu Sabo ni da ni gabatar Abubakar Usman Riba ke cewa wasu bihanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik